ya kuma bana fara da rikicin kasar Rasha da Ukraine. Kasar Rasha ta yi ruwan rokokin da ba ta taɓa yin irin su ba cikin kasar Ukraine tun daga lokacin da suka fara wannan yaki sama da shekara biyu kenan. Wannan sabon hari da suka kai ya sandiyar lalata musu muhimman hanyoyin samar da wutar lantarki a kudanci da yammacin kasar na Ukraine. Masu kallo na duka cikin bidiyon namu na yau za ku ji cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ransa ya ɓaci ya ce ya fasa tura jami'ansa zuwa birnin Washington domin a tattauna akan batun harar rafa bayan da kasar Amurka ta kaura cewa kada kura tsagaita ta bude wuta a majalisar ɗinkin duniya dangane zaben ƙasar senegal kuma wannan bawan allah mai suna basiri de moya faye ya tsinci dami a kala daga gidan yari sai kujerar shugaban kasa shi ake sanyawa ran lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a lahadi kuma idan har hakan ta tabbata zai kasance shugaban kasa mafi karancin shekaru a nahiyar afirka kazalika za ku cewa wani dan najeriya mazaunin ƙasar birtaniya mai suna md tamiyo ya faɗa hannun jami'an tsaron ƙasar bayan da ya damfari gurungun gwamnatin ƙasar Birtaniya. Labaran zamu tattauna a kai kenan a cikin bidiyon namu na yau. A gurguje masu kallo na na lura cewa mafi yawancin ku da ke kallon bidiyoyi na san ba kuma subscribe ba. Da haka idan kuna jin daɗin wannan shirye-shirye nake kawo muku ya kamata a ce kawo yanzu ku mana subscribe. ku danna ji alamar subscribe da ke kasan wannan bidiyon domin yin subscribe sannan ku kulla alamar kararrawa yadda da zarar na saki sabon bidiyo za kasance mutum na farko da YouTube za ta fara sanarwa. Kasar Rasha ta yi lugudan wutan da bata taɓa irin su ba zuwa cikin kasar Ukraine tun daga ranar da suka fara wannan yaki zuwa yanzu sama da shekaru biyu kenan. Tun daga ranar Juma'a ta gawa ta kasar Rasha ke lugudan wuta wanda mafi yawanci daga cikin rokoki masu linzami da Rasha ta raba sun sauka ne a wani gari da ake kira Lviv, ɗaya daga cikin manyan biranen kasar Ukraine. kamar da hukumar tsaron ƙasar ukraine ta bayyana a ranar juma'a ta gabata kawai rasha ta harbo makamai guda 57 daga cikinsu akwai jiragen yaki marasa matuƙa da ake kira da drones daga bayan rundunar sojin ƙasar ta bayyana cewa makamin kare kai da suke kira da air defense system ya yi nasarar tarwatsa rokoki masu linzami 18 daga cikin 29 da ƙasar rasha ta harbo tare da tarwatsa 25 daga cikin jiragen yaƙi marasa matuƙa wato drones guda 28 da rasha ta harbo gagarin harin na ƙasar rasha ya sanadiyar lalacewa hanyoyin samar da wutar lantarki a yammaci da kudancin kasar Ukraine din wanda hakan ya sa ga baki ɗayan kunan suka fada cikin duhu kazalika ya shafi wata ma'ajiyar iskar gas da ke ƙarƙashin ƙasa a ƙasar Ukraine sai dai masu kula da wannan fannin sun ce harin bai shafi asalin ma'aikatar samar da iskar gas ɗin ba bugu da ƙari da sanyin safiyar jiya talata ƙasar rasha ta ƙara harba wasu rokokin cikin gagga mazauna yankin suka fara neman maboya a ƙarƙashin ƙasa kazalika a kudancin ƙasar harin ya yi sandiyar lalacewa hanyoyin samar da wutar lantarki a wasu yankuna da ake kira da mokulif da odessa A wasu yankunan mu ana iya bakin kokari wajen yin gyare-gyare bayan harin da ƙasar Rasha ta kawo mana a ranar Juma'a. ina mai godiya da yaba ma'aikatan da ke aiki tukuru wajen gyara wutar lantarki a birnin Kiev. Yanayin da ya babu daɗi, sama da gidaje da ma'aikatu dubu ɗari biyu ne a birnin Kharkiv labarin ya shafa. Dukkansu a yanzu sun kasance cikin duhu, kuma gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta domin saita lamurkan wutar lantarki a yankunan. Gwamnatin Kasar Ukraine ta ce wannan hari shine mafi munin hari da ƙasar Rasha ta kawo musu kan hanyoyin wutar lantarkin su tun daga lokacin da suka fara wannan yaƙi zuwa yanzu, sama da shekaru biyu kenan kamar na gaya muku baya a da tsakanin nan dai kasar rasha ta kara kaimi wajen kai hare-harenta zuwa cikin ƙasar ukraine din kamar yadda gwamnatin kasar rasha ta bayyana wannan hare-hare dai kamar ramo gayya ne ga hare-haren da ukraine din ta kawo cikin kasar rasha a daidai lokacin da ake gudanar da zaben shugaban kasa saboda tsabar lahani da sabon hare-hare na kasar rasha suka yi wa hanyoyin samar da wutar lantarkin kasar ukraine sai dai roƙon alfarma suka yi wajen kasashen da ke makwabta da su kamar su poland slovakia da romania da su taimaka su ba su wutar lantarki kafin su gama gyara nasu yayin da ita kuma gwamnatin kasar poland ta bayyana cewa rokokin da kasar rasha ta harbo zuwa birnin lviv sun karya mata dokokin sararin samaniya bin labde yana cikin kasar ukraine kuma nisan sa bai wuce kilomita saba'in da kan iyakar ukraine da kasar poland ba gwamnatin kasar poland ya tace ta mai da martani inda ta tura wani jirgin yaƙi na sama zuwa kan iyakarsu da kasar rasha a matsayin ramuwa ga keta musu haƙƙin sararin samaniya da kasar rasha ta yi Masu sanya ido sun ga rokokin da aka harbo da kasar Rasha waɗanda suka nufi birnin Lviv kuma sun sanar da kasar Ukraine kafin rokokin su sauka cikin kasar. Sai da misalin karfe hudu na safe ɗaya daga cikin rokokin da kasar Rasha ta harbo ya karya mana dokokin sararin samaniya kamar da na'urar sa ido su sojojin kasar Poland ta nuna. Bayan haka mun ɗauki matakan da suka dace domin tabbatar da tsaron kasar mu. Mun tashi jirgin sama na yaƙi mai suna F-16 domin mayar da martani. bayan ka gwamnatin kasar poland ta ce za ta buƙaci ƙarin bayani da gwamnatin kasar rasha akan keta musu haƙƙi da suka yi sannan ta bukaci gwamnatin kasar rasha da ta dakata da mugan hare-haren da take kaiwa cikin ƙasar ukraine din yanzu kuma bara mu aka akalanmu zuwa gabas ta tsakiya Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Litinin ya ce ya fasa tura jami'ansa zuwa kasar Amurka domin a tattauna akan harin da suke shirin kaiwa Rafa. Hakan dai na zuwa ne bayan da kasar Amurka ta kaurace kada guriya a sabon daftarin kudurin kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya da ya buƙaci da tsagaita da buɗe wuta cikin gaggawa a zirin kasa. Hakan kuma yasa aka zantar da kudurin. A cewar wata sanarwa da fito daga fadin Netanyahu a ranar Litinin din, gaza kasar amurka na kin dakile wannan daftarin kuduri kamar ta sauka ne da kan turbar da kafa a kai hakan zai illa ga yankunan da suke na kawo ƙarshen ƙungiyar falasinan gaza tare da ƙoƙarin kwato mutanensa 130 da talatin da suka saura a hannun ƙungiyar. sanarwar ta kara da cewa bisa la'akari da matsayin da kasar amurka ta soya prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya yanke shawarar fasa tura jami'ansa zuwa birnin washington domin a tattauna akan batun harin da suke ƙoƙarin kaiwa yankin rafa kuma babu inda jami'an nasa za su je a cewar ofishin a ranar litinin ne dai kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ta jagorance kada guri'a na neman tsakaita da buɗe wuta cikin gaggawa tsakanin isra'ila da ƙungiyar palestinian gaza tare da gaggauta sakin gabaki kiɗe fursunan da ke hannun ɓangarorin biyu ba tare da gindawa na sharaɗi ba a nan ne ƙasar amurka ta kawarce kada guri'a ga wannan daftari ita bata amince ba ita kuma bata ki amincewa ba duba da cewa gabaki kiɗe mambobin kwamitin sun amince da wannan daftari yasa aka zantar da shi sai dai daga baya fada shugaban ƙasar amurka white House ta fitar da sanarwa cewa kin kada guri'a da ta yi akan wanda daftari ba wai ba wai yana nufin cewa ta sauya manufofinta bane a koko ta ja baya da kasar Isra'ila ne tana tare da ita 100 100 baki da hakan na zuwa ne bayan da kasar China da Russia sun kaurace kada guri'a a wani daftarin kudirin tsagai ta bude wuta da kasar Amurka ta gabatar kan teburin kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya a ranar Juma'ar da ta gabata tun farko dai shugaban kasar amurka joe biden ya buƙaci netanyahu da ya turo jami'an sojinsa da masu aikin agaji zuwa birnin washington domin a tattauna akan harin da suke shirin kaiwa yankin rafa inda falasina sama da miliyan ɗaya suka fake kasar amurka dai ta ce ta ji takaicin wannan mataki da netanyahu ya ɗauka na fasa tura jami'ansa zuwa birnin washington domin a tattauna kan fitar da sabon hanyar da ya kamata su wajen kai wannan hari ba tare da an samu asarar rayukan fararen hula ba kamar yadda mai magana da fadar shugaban kasar white house john kirby ya bayyana da safiyar jiya talata john kirby ya kara da cewa babu abin da zai canja dangane da wannan mataki da kasar amurka ta dauka na kallon harin rafa a matsayin babban kuskuren da kasar isra'ila ke shirin yi ya ce komai zai tafi akan yadda aka tsara tun farko sai kuma ministan tsaron kasar isra'ila yau galan shi ma ya ce babu abin da zai canja ba za su fasa kai wannan hari rafa ba kuma ba za su taba dagata da yakin da suke ba har sai sun ga bayan kungiyar Palestina an kasa wanda hakan na nufin cewa sun bijirewa hukuncin da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta yanke da kuma ƙasar Amurka amma kuma ta wannan fannin fa ba su isa ba saboda Isra'ila mamba ce ta majalisar ɗinkin duniya don haka ya zama dole su ci kowace irin waina da majalisar ta toya amma kuma akwai wata matsala guda da wadda ita ce ƙasar Amurka Kasar Amurka ta kira wannan daftari na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin mara amfani da rashin sahihanci. akwai yiwuwar Isra'ila ta samu mafaka ta wannan fanni domin duk wata kumfar baki da Netanyahu da makarrabansa ke yi shirme ne bayan da suka iya Amurka ita ce gatansa a wannan yaki da haka sai abin da suka ce abu mafi mahimmanci shine kudaden da Isra'ila take samu da gurin kasar Amurka wanda take amfani da su wajen siyan makamai da sauran ayyukan tsaro kasar isra'ila ta kasance jagaba a wajen samun kudaden tallafin kasar amurka tun bayan yakin duniya na biyu tun daga wannan lokaci zuwa yanzu kasar amurka ta baiwa isra'ila dala biliyan 124 a duk shekara suna ba su dala biliyan uku da miliyan ɗari uku wanda shine kaso goma sha biyar na kudaden da isra'ila ke kashewa a fannin tsaro a duk shekara ta wani bangaren kuma har yanzu ana kan gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da mulkin netanyahu cikin ƙasar isra'ila inda masu zanga-zangar ke kira a gudanar da sabon zaɓe sai dai kuma har yanzu babu alamun hakan domin da Netanyahu ya ce shi ba zai taba sauka ba sai an gama wannan yaki kuma ko an gama yakin ma sai lokacin da ya ga damar gudanar da zaɓe sai dai kuma ba lalle bane jam'iyyar adawar ƙasa ta Isra'ila su amince da hakan a ƙasar Senegal kuma wannan bawan Allah mai suna Basiru Dimoye Faye ya zanci dami a kala daga gidan prison sai da shugaban ƙasa domin shine ake sa wurin lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata. Sai da har yanzu hukumar zaben kasar bata fitar da cikakken sakamakon zaben ba inda take ci gaba da gida kurku. Ana sa ran cewa za a fitar da cikakken sakamakon nan da wasu 'yan kwanaki. Sai dai a sakamakon zaben na farko farko da hukumar ta fitar ya nuna cewa Basiru ya samu sama da kaso 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Magoya bayan sa dai na kan gudanar da bukuwa akan titunan babban birnin kasar Dakar. inda suke fatan cewa sabon gwamnati za ta magance talauci da cin hanci da rashawar da kasar ke fama da shi na tsawon shekaru. Dan takarar jam'iyyar gwamnati mai barin gado, tsohon Prime Minister kasar mai suna Ahmadu ya amince da shan kai a hannun wannan bawan Allah a ranar Litinin. Sa'o'i kaɗan bayan da ya ce a shirye yake domin gudanar da zaben fidda gwani. shi ma shugaban kasar mai ci Macky Sall ya taya wannan bawan Allah murna a nasarar da ya samu Faya dai an tura shi cikin siyasa kasar Senegal ne sama da mako guda bayan da an sako su daga gidan yari shi da mai gidansa mai suna Usmane Sanko Usmane Sanko dai shi ya kamata a ce ya tsaya takara amma an hana shi tikitin tsaya takara ne saboda zarginsa da ake da tada zaune tsaye da dai Faye ya kasance ma'aikaci a fannin karɓar kuɗin haraji yanzu kuma sabon shugaban ƙasar Senegal na biyar. Shekarun arba'in da hudu a duniya ya fafata a wannan zaben ne a matsayin mai cin gashin kansa bayan da jam'iyyarsu mai suna Patriot of Senegal wato PASTEP ta rushe a watan Yulin shekarar ta gabata a sakamakon ta-da-ta zuma, Jam'iyya ce da ubangidansa Sanko ya kafa a shekarar goma sha hudu. A watan Afrilun shekarar ta gabata ne aka kama Faye bisa zarginsa da ake da yada labaran ƙarya. shi ma mai gidansa sanko an kama shi a watan yuli bisa tuhume masu dimbin yawa da suka hada da hada baki da 'yan ta'adda barazana ga tsaron kasar senegal da kuma rashin da'a ga mutane 'yan kasa da shekaru 21 an kuma sako su ne a ranar 14 ga watan maris shekarar 2024 kwanaki kaɗan kafin wannan babban zaɓe bayan da kotun ta ƙara yanke sabon hukuncin afuwa a kansu tun kafin a gudanar da wannan zaɓe ne da ake gudanar da gagarumar zanga-zanga a ƙasar senegal gagarumar a zanga-zanga adawa da gwamnatin Macky bisa zargin gwamnatinsa da ake da cin hanci da rashawa da kuma gazan magance matsalar talauci da suke fama da shi na tsawon shekaru matakin da shugaban kasar Macky Sall ya dauka na dage zaben shugaban kasar da ya kamata a gudana a watan Fabrairu shekarar rura wutar zanga-zangar wanda hakan ya sa hukumomi daban-daban suka sako baki daga ciki har da kungiyar ECOWAS inda suka tirsasa masa sake tsara wata sabuwar kalandar zaben yanzu kuma an gudanar da zaɓe ana sa ran basiru dimoye faye ya lashe zaben shugaban kasa kuma idan har hakan ta tabbata Faye zai kasance shugaban ƙasa mafi karancin shekaru a gabaki ɗaya nahiyar Afirka. To muna ma 'yan ƙasar Senegal fatan alkhairi, Allah ya zaɓa mana gabaki ɗaya mafi alkhairi. Akwai wata karin magana da ke cewa reshe ya juye da mujiya. To ko shakka babu wannan karin magana ta yi aiki akan wannan ban Allah mai suna MD Tamiku. Cikakken ɗan Najeriya ne mazaunin ƙasar Birtaniya wanda a halin yanzu yana hannun jami'an tsaro bisa zarginsa da ake da aikata laifin damfara. Dalilin da yasa na ce reshe ya juye da mujiya shine a yan wutan da suka gabata akwai wani fofan bidiyo da rika yawo a shafukan sada zumunta na wannan ban Allah da wani jami'an jaridar BBC yana mai tambayoyi akan cewa ta yan Najeriya ke shigowa Birtaniya sannan kuma me ke kawo su mutumin ka ji sanyin AC a wannan bidiyo ya zauna ya riga sakin zance ya fasa kwai ga baki daya inda ya kado asirin yadda yan Najeriya ke shigowa Birtaniya ya ce suna fakewa da karatu su shigo da iyalansu domin su nemi kuɗi ako babu gaggauta wannan ban Allah ta ya rika cin caccaka ta kowane bango a faɗin Najeriya asali wannan hirar da tami ya da jaridar BBC ya sa gwamnatin Birtaniya ta hana shigowa da duk wani ɗalibi daga Najeriya shigowa da iyalansa sannan kuma ta ƙara sa ido akan hakan sosai inda wasu 'yan Najeriya suka ganin cewa shi dan ya samu ya fice daga ƙasar ne yake wa sauran bakin ciki to a yanzu dai yana kan shan tuhuma yana kan shan bincike akan takaddamar kudade da suka shafi gwamnatin Birtaniya kamar yadda rahotanni suka bayyana Tamiyi ya damfara gwamnatin Birtaniya fan 160 wasu kudade ne da gwamnatin Birtaniya ke ba irin su domin sake tsugunar da su a kasar Birtaniya a maimakon haka sai Tamiyi ya amfani da wannan kudade wajen gina katafaren gida a sa ta Ogun da ke nan Najeriya. An ce waɗannan kudade da gwamnatin ƙasar Birtaniya ta bawa Tamiyu ta ba shi ne domin ya sake gudanar da rayuwarsa cikin Birtaniya cikin sauki. bayan ya ikirarin cewa shi dan gujin hijira ne yana neman mafaka a kasar Birtaniya har yanzu dai gwamnatin kasar Birtaniya bata fitar da wani cikakken bayani a hukumance dangane da kama shi inda ta yi ba shi sai yana da kyau aka ce ka kiyaye bakin ciki da hasada to Allah ya sa mu dace masu kallon duka duka dai ana na kawo ƙarshen labarin namu na yau me za ku iya cewa dangane da labarin mu da ku a kasan comment section domin jin ra'ayinku kar kuma ta kuma na follow ku like ku share wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ku ba mu gudun ta hanyar amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakori Data Shop don samun ingantacciyar data mai rahusa. Za ku sauke takan kan wayanku na Android ta hanyar garza zuwa Play Store masu iPhone kuma link din WhatsApp mu na kasan comment section. Ku ci gaba da kasancewa da ni a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ne ne na ku ba shi ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba.